jam'iyyar apc ta ce babu wata kullalliyar take yi wa shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan don hana shi yin takara a shekarar 2015 mataimakin shugaban jam'iyyar na kasa alhaji aminu bello masari ne ya faɗi hakan tattaunawarsa da muryar amurka a ibadan to ai ba magana ce ta kullalliya magana ce ta jam'iyya kowace jam'iyya tana so ta ci zaɓe saboda haka jam'iyyar mu ta apc tana so ta ci zaɓe a 2015 saboda haka duk inda illa jonathan take za mu faɗe ta kuma ba share muke mashi ba kuma ba karya muke mashi ba so ba magana ce ta kullalliya ba magana ce ta siyasa kuma duk inda na ce maka duk inda illa shi take wadda muka sani wadda muka sani za mu ga a duniya za mu ga a najeriya kuma za mu yi amfani da ita ta kasance cikin ɗaya daga cikin makaman da za mu bi mai amfani da su don mu tabbatar da cewa pdp ba ta koma ragaman mulkin najeriya ba a tusa za mu dai abin da muke roƙo ga mutanen najeriya gama da duniya gida a tabbatar da cewa an yi zaɓe na gaskiya wanda ya ci a bashi wannan shine kawai abin da yake zai kawatar najeriya cikin halin da ke ciki yanzu hukumar zaɓe ta fitar da wasu jadawalin zaɓen da za a yi a shekarar 2015 ko kuma gamsu da yadda aka fitar da waɗannan mu abin da ah, muka fi so a haɗa zaɓe rana guda a yi shi kuma yana yiwa kuma ana yi shugaba jonathan ya bullo da ko ya shirya taron kasa yaya kuke ganin wannan taron kasa mu a matsayin ma jam'iyya dai kaga dai ban tura wakilai ba muna ganin bata lokaci ne kashe kudin jama'a ne ainihin majalisar tarayya da majalisoshin jihohi suke da ikon canza wani tsari na mulki ah, na constitution kuma national assembly take da ikon ta yi doka ta gyare-gyaren wasu abubuwa wanda ta nasa yake ganin ba daidai ba ne kuma wa'annan mutane da ya tara ya tara su ne ba wakilan kowa ba ne wakilan su ne da suka nuna ba mutane suka zaɓe su suka ce su zo su masu wakilci ba saboda haka ya tara mutane da za su ba shahara ina so ka tuna ha shugaban shugaban najeriya ce olusegun obasanjo shi ma taɓa yin wannan ya tara mutane suka ba shahara abinda suka ba shahara ya yi mashi daɗi ya mashi daɗi ba ba mu dai wasu abin da ya gudana ba tsakanin su a mu dai ta lokaci ne an san matsalolin nan kamata ya maganin su ba a koma ana su tsugune-tsugune marasa amfani ba wani abu da muke son kai magana a kai shine zargin kukewa jam'iyyar pdp cewa tana zagayawa tana yin yakin neman zaɓe ku kuma gashi kuna zagayawa ba ganin cewa kuma kuna dan taɓa yin yakin neman zaɓen kenan haka yau ga yau ga kuna ibada wannan ba kwatanin siyasa ba ce to kwanan baya kun je kuma nan wasu jihohin Najeriya yau ka ce waje wasu kwanan baya sun je waje kila ko mutum ya je ta'aziya ne ko wani wani lafiya an duba shi ko ko mutum ya je wani bikin abokin shi ne to wannan wannan taron siyasa ne abinda ake nihi yanzu abinda pdp take tana zuwa tana yin rally a zone zone tana shugaban kasa yana biya jihohi ana tare shugabannin pdp ana maganganu alhaji aminu bello masari kenan shi ko mataimakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a najeriya nasiru el rufa'i ya ce suna son shugaba jonathan ya yi takara don ya fi sauƙin kadawa wannan maganan pdp ne kuma ka san maganan pdp maganan banza ne mu muna son shugaba jonathan ya takara domin muna ganin shi ne ma zai fi saukin a shi domin in ya takara ya ce ya yi ma jama'a ne an kakashe jama'a ko kuwa an bata sha'anin tsaro ko kuwa an sace eh, kudi eh, dalar amurka miliyan 20 eh, saboda haka mu muna son ya takara amma abinda muke so shine matasan kasan nan wannan kasan tasu ce sun fi kowa yawa kuma duk abin da ake gina yanzu don su ne nan gaba shi yasa muke zagaya muna magana da matasa muna jawo hankalin su tashi su tabbatar cewa sun yi zaɓe na gari kada su kada su zaɓen tumun dare yadda aka yi wato ba ku jin tsoron Jonathan ya takara kenan a ba ku tsoron Jonathan ya takara muna son Jonathan ya takara domin mun tabbata za mu kada shi domin ba abin da ya ma jama'a da zai ce a zaɓe shi Alhaji Nasiru El Rufai kenan Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan and Nigeria.